Also Privatreisen nach dem Schabowski kenan, jigo a jam'iyyar nan ta Socialist a yankin Jamus ta Gabas, a lokacin da yake bayyana sassaucin da aka yi game da zirga-zirga da ma ɗage haramci da hukumomi suka yi na getarawa ɓangaren Jamus ta yamma daga Gabas. Waɗannan bayanai nasa dai su ne suka sanya ɗan ba ta rushewar katangar nan ta Berlin a ranar tara ga watan Nuwamba shekarar 1989. Wani abu har da ya taimaka wajen kaiwa ga wannan mataki shine irin sassaucin da aka samu a yankin Soviet musamman ma lokacin da gorbachev ke jagorantar yankin inda ya sakarwa kasashen da ke bin tsarin kwamnisanci mara ta su yi su sabanin abin da yake a baya Gorbachev kenan yake cewar na tabbata cewar kowace kasa za ta iya yin abin da take ganin ya dace da ita. Wani magana ta Gorbachev dai ta sanya mutane da dama ciki har da Axel Klaus Maya masanin tarihi a nan tarayyar Jamus kana shugaban gidan adana kayan tarihi na rabuwar Jamus a Berlin. ganin hawansa kan gadon mulki ya haifar da sauyi babba waɗanda ƙasashe da dama suka sauya irin tafiyar da suke yi. Ya ce äh, ɗarewa kan madafin iko da garwa ta biyu a shekarar 1985 ta taimaka wajen jingine äh, irin tsarin da ake kai a baya. Yanayin siyasa sama saman ma dai hulɗa da ƙasashen ƙetare shi ya taimaka äh, wajen kaiwa ga wannan mataki. Domin ya nuna cewar tarayyar Soviet ba za ta ci gaba da tsoma baki kan lamarin da suka shafi ƙasashen da ke karkashin ta ba, saɓanin yadda aka yi a Prague a shekarar 1968 da Hungary a shekarar 1956 da kuma Jamus ta gabas a shekarar 1953 inda jami'an tsaro suka rika murkushe masu zanga-zanga. Äh, Wannan yanayi da aka shiga dai ya sanya kasashe da dama a yankin Soviet nuna alama ta fara neman sauyi daga irin tsarin da ake bi wajen gudanar da sha'anin mulki da ma sha'anin zirga-zirga tsakanin kasashen yankin gabas da na yamma da kuma irin yadda jami'an leƙen asiri ke sanya idanu akan al'umma musamman ma dai a kasashen da ke gabashin Turai. hakan ne kuma ya buɗe wata kafa ta fara gudanar da zanga-zanga ta neman sauyi a jamus ta gabas inda jama'a suka rika fita suna yin zanga-zanga musamman ma da ta rushe katanga da ta raba su da sauran kasashe musamman ma dai jamus ta yamma da yake tsokaci kan wannan batu masanin tarihi axel klaus maya ya ce irin yadda al'umma suka rika fita ba ji ba gani shine sanya mahukunta mika kai bori ya hau musamman ma dai da yake yawan jama'ar da suke fita zanga-zangar ya wuce misali ce fargabar da ake da ita musamman ma dai a birnin leipzig ranar tara ga watan oktoba ta kasaita don ba san yadda mahukunta za su yi da mutanen da ke zanga-zanga ba waɗanda yawan su ya kai kimanin dubu saba'in sakamakon rashin yin wani abu ga mutanen dai ya sanya su jin cewar haƙasu ta kai ga cimma ruwa To wani hali da aka shiga dai shine ya taimaka aka kawo ƙarshen rabuwar Jamus ta gabas da ta yamma shekaru 30 ɗin da suka gabata. lamarin da ya haifar da murna maras adadi tsakanin al'ummar kasar to sai daidai da cewar katangar ta rushe an kuma haɗe waje guda shekara guda bayan nan zuwa yanzu da dama na ganin akwai bambance-bambancen da ke akwai tsakanin yankin gabashin ƙasar da na yammaci musamman ma dai ta fuskar tattalin arziki